أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منعكين تفسير سورة النساء تفسير معناه أنا إرم fahimtar da تسكت في fahimci haka buhari ke korowa su ne mafi yawa wani lokaci kuma yakan kawo tafsir da shugaban ta ke masira da ci tabbata gare shi ji irin waɗanda ya tattara ya fito da shi ya ce tafsiri na ƙani domin lokacin da Allah ya saukar da Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai baki da yare in kage suna tambaya to ba su fanci wani su kalmomi a ciki ba amma kamar ba hoshi na ce da kai na ci ka tashi nan ka tafi can kuma hana kashen giya ka ga ba ta tambaya ku yi ku nemi guzuri ku tafi haji ana faɗa yaren ka kana ji baya bukata wani ka tambaya yare ne fasaha baya bukata irin yare na kudindile yare ne a fayyace yake to haka suke in kajin ba su ce wani abu ba to wata kalma ce wanda ba su gane ba sai su tambaya kamar yanzu a ce shi kurani ya tsoka kama nan akwai daura akwai kalmomin da mutane daura suke amfani da shi nan kan ba sa yanke shi akwai kalmomin da mutane kan suke amfani da shi mutane sun kutu ba sa yanke kama tsokutun kace kuɗi kwaya da yake kuɗa jam'i ne kuɗi shine kwaya daya to duk waɗannan kalmomin qur'ani ya amfani da su duk harshen arabiya qur'ani ya amfani da su to saboda akwai kalmomin da bakano zai nemi ji me shi mu ba sako kuma zai nemi me shi to wannan hikman saukan Qur'ani ko wani irin harshe a cikin arabiya sauka ciki shi ruwan talikai shi kawai kisance yaren kaɗe sallallahu alaihi wa sallam shi na laiki cewa babu la yastawi alqa'iduna haka ne la yastawi alqa'iduna min almu'minina والمجاهدون في fi الله suratul nisa aya 65 yace la yastawina la yastawil na minan mu'minina ba za su daidaita ba har abadan wanda suke zaune ba samu zuwa ba ba tare da wani uzuri ba wani na fi sabilillah wanda suka je fagen yaki su cikin sahabai ma ba daidai suke ba ba daidai ba suke ba to wannan aya malamai sun fassara shi da dan dama kamar yadda zai zo i faɗa maka wasu irin yaki ne ma la yastawi zaka'iduna minan mu'min kare yace minan mu'min bai ma shiru ba wanda ba samu dama zuwa fagen yaki ba ba zai wajen fagen maya ba ba sa daidaitawa ba su lasu yi dai ba wal mujahiduna fi sabila da cikin su wanda kuma sun je fagen yaki tare da manzo Allah to ba za a hada ladan su ba ba daya ba ne zamu shigo ku ga yanzu irin da wanda masu kungiyo suke yi yanzu suke taba sahabai kuma suna gaisu a abin da suke yaki aiki ne domin akwai hukumar islamiyya na Khomeini bugun farko yanzu Allah ku baku da shi su yi hankali bugu na biyu na uku sun share wasu abubuwa ciki sun share shi wanda lokacin ana bugur mai zai gane kuma mai ake yi kan a sai ake ta'anar sahabai a karara cewa abin da ake yi ran da yanzu gugurmayan da ake ya fi lokacin wannan a gugurmayan da sahabe suke yi dai manzana sallallahu alaihi wasallam to mutum da Allah bai bashi fahimtar Qur'ani ba bai fahimci ayoyin Qur'ani ba ita ce a cikin wannan iskan da wannan rashin fahimta zai cutu a banza sahabai ta ba su komai daga kallon sa da suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi daban da kai Allah ya sa kai da gumbayin Allah ya sa kai ne Humaini talatin ba bajiya ba Humaini ne su dubu ba kai taji ma ba wannan tara kai sa abai dan Allah ba ruwansa da wani zance zaka falla ya ce mai ya sha yake cewa حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال حدثني سهل بن صالح بن سعد السعدي أنه رأى مروان بن حكم مروان ina daga cikin shugabannin bani umayya fil masjid yana zaune masallaci lokaci yana mulki yana gunnansa fa akbartu hatta jalastu ila janbi sa'al ya ce na ji na zauna kusa da shi lokaci yana mulki fa akbarana anna zaid bin sabi shi marwan shi kuma ba su labari cewa zaid bin sabi ya ce akbaro shi kuma ba shi labari anna rasulullahi shi gwamnati ne ke ruwa na hadisi lokacin sabai duk wanda yake kuma waye gwamna ne ko kai in kana da shi shi ka zantar ma sahabai ba yanzu da chairman man ya sauka ba zai zo kafin ba chairman kai kansila ne ma masu shiga sa riga ta zarce nan ya riga yi mulki sa shekara uku na shi kenan shi ya fi karfi zo masallaci ya ji kafin shi dai ya sallaci a sallun ku suke cewa akhbara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amla alaihi zaid bin sabit yace manzo Allah ya masa imla'i shine biya masa ina karatu kana rubuta imla'i shine ina ga maka kana rubuta shine imla'i wa ya yumli alayya manzo Allah yana mar imla'i imla'in ayan ta sauka ne ayan tana sauka shi manzo Allah ya ce a kasa wazza da alkalami duk wanda ya rubuta shi kirawa ne zai rubuta to wani imla'i yake yi an sauka da qur'ani ne ayan da Allah yake cewa la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah yace ba za su daidaita ba wanda suka je yaki a fagen yaki a cikin wanda mujahidai a cikin sahabai almuminai da wanda ba samu zuwa ba ba za su zama daidai ba har badan ba daidai ba ne to fa ja ibn ummi maktum abdullahi maktum lokacin da aka soka qur'ana kan sai na masallacin shikenan Abdullahi ibn Ummi Maktum makamu ina baya ina ji ana illahi wannan ayan kuma yanzu ce ayan kan a tsaye an kan ta tashi makamu ne ba iya zuwa ko ina wa huwa yumillu alayya manzali na yumillu ha alayya manzali na mana imla'i qal an kan sai tashi ce ya rasulullah wallahi law astati'u al-jihad la jihad ita wannan ayan dan na da kokar da na tafi wallahi ya rasulullah law astati jihad dan na da iko zuwa jihad la jihad wa kana a'ma wanda ya kasance makawo ne wannan wa kana a'ma idraji ne ma'ana me hadisi ne ke fada man sifan da yake da shi amma kalmomin sa shine ya rasulullah wallahi law astati al jihad la jihad shi dai na zaune a bayan masallaci na ji an sauka da aya madaransa ana faɗa da dimi sa ana yin layi to ya ji hankali sai tashi shi ne ke sai ma manzala ta ne cewa makantarsa sai kan hana shi zuwa wannan fagen yaki shi ke cewa ya rasulullahi wallahi law astati'u fi hada la jahatu wa kana ama ya kasance makawo ne fa anzarallahu ala rasulihi shi manzo Allah ya sauka da manzonsa nan kuma ya ce zai bin sabit ya ce lokacin da nike manzala yake mana yake yake mun imla'i kafafuwa na suna kasa na sai na danne kafafuwa ta lokacin imla'i don kusanci manzala yana sai ringa gana huta ya ce na zo kusa kamar almajina na jiyarsa manzala kuma cinyarsa yana kan cinyarsa kamar yadda jibril ya zai tambaya manzala sallallahu alaihi wasallam ina ma zaidu imla'i zai da yake kafin ablab maktum in gama wannan Allah bi rahmansa bi turfesa takinan ya tuko ayan kafin ma gama wancan saboda turfe bayan sa ya gan ablab ibn ummi maktum an kan zai tashi shan laifi shi man eh, zai yake wa fadlu ala fadli yace ya manzala yana danne nawa lokaci na maka imla'i amma tunda Allah yana sauka da ayan fasukilat alayya ya ce shi na ji kafa ta ta yi cinya ta. hatta heftu an tura ba fahali na saman ta zai sani sau da wahayi da ake su kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba jikin ba jikin sa ne, amma tun da cinyansa ina kan cinyana nauyin da nake jin cinya ya danne ina saman na zai sani sau da irin wahayi nauyin wahayi da yake zuwa wajen manzo sau aka wahayi ya sauka kama baya cikin ne shi a ga duk idon ya rufe idon ya daga sama jikinsa shi da kage shu to wahayi ake sauka masa to wannan lokacin jikinsa yana saba da jikinka zaka ji kamar karfe ne saboda nauyi wahayi da yake sauka kansa shi ta laki cewa da ya sauka da qur'ana kan jaban da ya wuce shi ba ki daya kariya Allah ne yake bari manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abu hatta khiftu an turabba fahdi har na ji cewa cinyarsa zai sage sun ma suriya bawan na manzo Allah an dauke wannan wahayi suriya ke nan dauke ba fa zara Allah shi Allah yake la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal في سبيل الله har zuwa kai wai yake menene gairu ul zarar Allah yake cewa a'a wanda ba samu dama zuwa ba masu uzuri su suna da lada kuma masu zuwa kamar da muka yi hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yafta ya ce ku masu jihadi kuna tare da wanda suke gida ba su tafi madina ba amma suna da lada kamar yadda kuke lada ba ku taba sallaka wani kwarai ba she su ma suna tare da ku saboda niyyar su ba ku taba jefar azu ba su ma suna tare da su irin waɗannan masu rashin lafiya da masu wanda ba su da iko amma suna da niyyar zuwa jihadin ku da su daidai lada kuke amma kafi na zaune baya zuwa ba da niyan zuwa baya son mutuwa shi manganarsa daban ne ba ce wannan komai Allah ya kare mu na fata an gane to shi ne ke cewa haddasani hafs ko ba haka bane haddasani hafs ibn umar haddasani shu'ba an abi ishaq an abi ishaq an bara'i radiyallahu ta'ala anhu قال لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك زيدا زيد كينان lokaci matashi ne zaki mutum madina ya kira shi baka tabaha shi ya rubuta wannan aya fa jaa ibn ummi maktum shi abdullahi ya zo masa fa shakka dararatahu shi yayi shakwa ya kai karar cewa ta sauka ma gashi nan ido na bana iya zuwa shine fa shakka yana kai karan manzo ina ina kai kuka ta wajen manzo Allah cewa idon sa ba zai iya zuwa fidin yaki ba fa anzalallahu ghayru ulil barat shan yace ai mazuwa cuta ko makafi su dai ba da wani laifi ka saka shanin Allah daban ne Allah da rahama ne saboda haka mutum da yake kiyamun laili da dare ko yana azumi alhamis ina azumi litinin ko yana wani abu na aiki alheri shi wani cuta ya zai tare shi sai yana halala mutum ne duk aiki alheri kana ce mai nama nake da shi ji ba tare da wani riya ba to kana da lada amma mutum kana da shi baka bayarwa wanda kuma ba shi da shi amma da yana da shi ba zai bayar ba su ba da lada wanda su ne mafi yawa wani ya ba shi kudin baya sai bayar bashi da niyya bayarwa ina jin hushi ma bayar حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء قال لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلان أكرم والي شين زيد فجاءه ومعه الدوات واللوح أقوي توضأ للوح أقوي يا أبنى من سنة سنة اللوح أو أكتف كوكوا ولي كتف شيني أبنى abin nan kashin rakumin na wajen cinyarsa da za a gan shi lokacin sun allawin su daban-daban ne in ma ka tafo daga cikin abin nan tankadalino ko kuwa abin nan cinyar rakumin an gama shi a fito da shi kashin nan sha mai shi maka ma'allo ne ya fi ma rike rubutun لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله wa harfo nabi ibn ummi maktum bayan manzo Allah akwai abla ummi maktum fa kana ya rasulullah ana darirun yace ni inna na kasance ni makawo kage lafza ibn ya bambanta mana mana da daya ne eh yanda ake samu eh, iskanci irin wanda suke kusa hadisi ce suke in kana so ka gani hadisi ba zai zama gaskiya ba ka dauki manga ka laba ta wannan ka ce wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan kafin wannan ya gaya wannan ku kawo mai shi gayin magana ya bambanta ko dai bambanta mana su daya ne ni masu hankali ne ni suna da hankali irin haɓe ne mana su da kagai wani yace hadisi ne ta bla maktum kuma baya masallaci yana magana zuwa ne amma duk yadda aka yi an ce ya zo ya sami manzana zama ne yake waje yake yi ne kalmar da ya ba da ma'ana cewa shi da ya kai shakwa wajen manzana cewa bayan to wannan shi na jishin shi na ji shi na ji su to saboda munafikai munafikai da zindikai a cikin musulunci wanda kuma jahilai ba su gane wannan suka amfani da wannan kalmomi su ce ai wata na na zaune wani ya labata wannan wani ya labata wannan wani ya labata kafin a kafin ga bangare ciki wai su suna yi ne don manufa su cuce a jiki ji a jiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sauri tsakanin su wani kuma kawai i fada ne haka shi na gani ya fada ba wai da munan jiya ba na fata an gane to wakalbu nabi sallallahu wa kalbu nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi sallallahu alaihi wa sallam ibnu ummi maktum fa qala ya rasulullah ana darir Yati ni makauni fa nazalat makana ta kina makana hakina ta kina wannan shi na laki jama'a sai naka ila rahmatal alamin to sai da yin kai Allah Allah bi rahmatiki ya ga mu bawansa makau ba ya zo ya damu shan laifi to ban da kowa makuna da lada a kan yake kan ci zo izuma mujrimi kan ci zama abokin gaba da dan wansa ba tare da dalili ba duk mutum da zaka kishi ka kishi dan ina kin addini duk mutum da yake kin in kana kin ka kishi ne ka kishi ne dan yakin Allah kar ka kin zatin gangansa domin wata zai zama naka shi da kungiyoyin musulunci na wasu a nan abubuwan da yake ba da mamaki kudu akwai bambanci akida amma kamar ba kamar ba ba nan arewa ba arewa ce ya shiga kirista to munin kirista ne yanzu yin wasu abdallah sun tafi abin nan abin nan eh, zuwa can can kankan sumaila ana dawa yan kiristocin da ba ma su mace kiristan ba sai sun ka mutane da dai su ma suna da yaki sha ta yaki a juna wai su kiristan kara masu banga ina da ka ce ko je ba masu saurara a fara farmaki da mutane kudu mutane nawa ne ka je har gidan mu ba sanjo sha ba ku yara ka kai kiran shi ka tashi amma duk abin da mu zan yi arewa na sai muke gona da yi sai muke gona da yi yanzu ka je kasashen abin nan kasashen mutane wanda suke cewa su shi'a a je tungu akwai Ghana suna da makaranta ma suke da shi babba daga Iran wanda da cewa suna da jima da mutane ba amma mu nan shi ake yi shi ake yi daga gaske a yaki mutane ma yanzu zan so muku da talabijin ku gani abin da ake shirya nan yadda ka san kasan Lebanon haka zo nan gaba za mai da a Nigeria da Paris da komai da Badujara da komai ake a hukuma tana hukuma ta zo da yake wa yake bangare hukumar Nigeria suna kallo na kallo duk kungiyar da yake da karfi zai danne wani kungiyar je kotu kuma ana da kudi a bayar a sake su wallahi duniya ba zai zama haka ba Allah duniya ba zai zama haka ba ba yadda za a yi ka cuce wani ko mai akidan ka cuce shi Allah ya saurare ka Allah ba son cutarwa mutum ya bata ka nemo masa shirya ka ci Allah shirye shi ko mu da suke shi an ce abin da yake damun nazarce shi ta kaka za a fara yin addini bayan manzan da duniya ka sa mutum wuta ka sa mutum aljanna bayan an ci an kwace mulki waje shi Nan dan addini ya fara nan ne shi an ce fara don me aka ba aka kwace mulki a waje shi yana daga nan da aka shiga wanda aka gina dama cikin su abai wuta aka raya wasu aka shiga wasu a cikin addini aka kiyo ciki in muta da sauran iskanci aka bayar da shi addini da wani usulu malamai sun fi ku ilimi malamai ahli sunna sun fi ku menene usulu sun ka yau sai mun ba san menene usulu sai jahilai kawai ike cewa ike cewa sheke la yastawi alqa'iduna min almu'mina ghayra ulil darad wal mujahiduna fi sabilillah ba za su kuma daidai ba daidai ba su daidai ba abadan musa akhbarana hisham ana ibn jubayj akhbarahum ha karim anna muksima mawla abdullah ibn ibn abbas radiyallahu anhuma akhbarahu la يستوي القائدون من المؤمنين an badar wal kharijuna بدر badar من ji يوم فرقان ku kan to dan shi yana na kuɗi mutu kuɗi hari na suna ciki mata na na samu su zo wai su security Allah eh akan zo yan wadannan sun ji akwai masu ne gele ga alai ya shirya baka da gaskiya ne na da gaskiya ka zo ka fince karatun ka zo ka fince karatun ba ba koranka amma ka zo ka rike ajiri to me za ka yi mana me za ka yi mana duniya ne haukan banza haukan wufi mun so ka jiriya ike cewa su ko ina suna makilewa idza ta usman bramara ko ne zai makala ciki yanzu na ke gane ku ke zo kawai ko kai shiga ciki an taba yin haka a ta malamin ce wani zai in bi kusa ciki wai izo da sifar suna wai shi koyarwa don yi kusa kidan zaki. ga arna kawai ike cewa an bazar ya ce wanda ba su samu zuwa bazar ba da wanda suka fi bazar ba daya ya ne duk wanda ya ji fagen yakin bazar daban ne tun da mutane suna da hankali irin wannan kungiyoyi suna da hankali mutum ne ba manzala yana nan sallallahu alaihi wasallam manzala fa annabi ne ba akwai wanda ya tafi gazuwa ta bada gazuwa yau mai furkan ke nan duk sahabai da yan shiyar suka kafa ta sun tafi bada daga sun tafi bada a cikin sako da ya dauki wasiƙa ya rubuta ya kai mutane maka cewa manzala yana ta na da iyake ku manzala yana nan da sama Allah shi ya suku daga wahayi ce da manzala an tona maku asiri sa ji a kwace wani wasiƙa Allah shi ya sokar wahayi aka bi jenari ya bi wannan mace da wasikan jenari ya samu matan ta ce sama wasikan shi jenari ta kare kiki imma mu yi kacce da sama ko kafir wasika aka fir wasika aka zo aka je aka kanta gaban jama'a ga ɗaya daga cikin sahaban ciyarwa ya ji gaza su bada sai na umar ya ce manzala munafiki ne ka kyale shi fiye da kansa shi manzala ya ce kai me yasa ka wannan shi manzala ba na yi shi ba ne don na bar ajini na ba na yi shi ba don na kin ajini na ko munafiki ne a'a kowane bakure shi na da dangi a can ni kuma ba ko na maka na bar dangi na can in na yi wannan wasiƙa na ba su to za su dauke da kamar nasu shi su kula da iyali na manzo Allah ya ce kafa da gaskiya amma kuma bai kamata kai haka ba ya ce da gaskiya shi yake na ne she no umar ce ta kace ce shi ya ce wa ya gaya maka cewa an bada an yafe masu abin da ya yi madan aljanna ne to irin wannan faru manzo Allah yana da rai bai ce in wuta ba bai ce munafike ba ne kai ku zo yanzu ku koma sabon takarda ku ce in wuta ne wuta an ku kun ne wanda suka tafi bazar ke so nawa ne za a tafi gazuwar tabuk akwai wanda suka tafi su bazar ba samu zuwa tabuk ba aka zo aka ta masa an zaba manzana ce kar su kusa da matansu kar matansu su yi masu mangana kayi mangana sun ce sallah kayi masu salama ko na hamsin aka yi kunnen su daga baya an yafi musu an ce yan na ne me dalili sun je badar to kai kan da gobar su fadanci a yanzu kana taima mutane wai ka daga tuta da karnuka ta ce america mutu america ke na mutu america ka fada america za ta mutu ko kar ta mutu america tana nan kuka hada kai ma aka yaki afghanistan kai yaki afghanistan da aka au ariyan ku aka hada ka aka wuce talibai zo kuna ma mutane magana ƙarshen bilayar to ce babu innan lazina tawaffahum mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afin mustad'afin fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha suratu a rubutu akwai nuba ce wata atan naku ina ji ba daidai ba wata atan ne ko wata atan ne to ba yace innal ladina tawaffahum malaika yace wanda malaiku su wannan magana ce ana yin sa abin da ya shafi gazuwa na badar da an je gazuwa su badar shine yakin farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da arna ne farko yakin da manzo Allah yayi da arna mutanen makka wannan lokacin kuma ake cewa yoma furkan aka kishe kowane irin arne na aka kishe fir'aun hadin umma abu jihar to akwai wanda masu wanda ba su hijira ba lokacin hijira wajibi ne dole ne ka yi hijira to akwai wanda ba su da iko ba su yi hijira ba akwai wanda suna da iko kuma ba su yi hijira ba wanda ba su da iko ba su yi hijira ba an yafe masu wanda suke da iko ba su yi hijira ba to su ne kurishawa da tufta suka tufta sun kafta sun zo sun zo fagen yakin ana ta kashe su musulmi suna kashe su shi suna gan cewa su ai su ba ba ne shi Allah ya kama su yake tun da ba ku hijira ba kuna kuna tare da arna wuta za ku shi sa mutum ba raba kafa ba baka kafa cikin addini kulliya in zaka yi addini ka yi shi da gaske in zaka yi kafircin manje ka can dama kafirin sun ga ka duk kafircin zaka yi duniya baka kai fir'auna ba gida zaka yi kafircin zaka yi jiya mara za ka samu kasha ba jiya kirki burkutu yadda ake sha jiya yanzu ba ba samu burkutu da ana samu hasi da mai kyau a sha a hada da kurkuri da a ci da alede yanzu wai bai samu alidi mai ci eh, da duk a ci da kare yanzu babu su manka baka da kudi ka so naman kare ma to kafirci mai na zaka tafiya a k'a kafirci ko na ka je rawan ma can a je marhaba shi kana da kudi baka da kudi ba za ka yi ya komo ka je ka doko karuwa ba ka rufi karuwan kuma kana tare da babur mai babur yan sanda za su zan cikin kudi an nuku kafin ku iso gida me kafirci ma yanzu zaka ji yan sanda kafin goma da rabi sun bar cici suna jiran kun zo kun go ka goyi ka ba shi sauka da kai kwaci babur mu kullum babur abin da yake so ba shi duk abin da yake aljihu ba ikali ka me kake kuma la'alla kai kana aikin aiki ne abin da ya shafi aikin lebla baka da wani kudin kirki ya ce innan ladina tawaffahum mala'ikatu zalimi anfusihim ya ce wanda mala'iku sun karbi rayinsu fagen yaki a gazwat badar sun kasance sun cuce kawunan su yayin da ake kashe su suna cewa mala'iku suna cewa qalu fi ma kuntum me ya same ku ne kuke ciki da ba ku hijira ba qalu kunna mustada'afin sun ce mun kasance muna masu raunana ne ba mu samu damar hijiran ba na fil ard ban da iko yin hijira ban kasa qalu shi malaiku su ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha alam takun ardullahi wasi'an arla kasance a kasa Allah ba shi yarwa wa zai mana irabu wasi'atan ina da wa zai mana iradi alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha baka da tafi kamar shiru kawai fadanin ka gin dama eh muna da kana nan na'am a'a kawai wasi'atan haban me eh, eh. ina sunansa mm. ka kyauta fatuhajiru fiha shi ku yi hijira kaga halin nan kana da'im ina da su ina da suna ina da labarin sa yace alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha suna musa malaiku suke basu wannan bangaren ba malaiku su gaya maka wannan bangaren eh an an gaba da kai kun ce ba ku da iko shi malaiku sun ce da ku me yasa ne ba ku bari kasan maka ba da ku bar wannan gurin kun ce ba ku da karfi ku je mai akwai wani wuri ku je mana amma yanzu hukuncin da ake da ku shi ne imani ku ke ce ku a lahira amma yanzu ne da kuna tar da arna ku tafi lahira wannan shi sa duk abin da mutum wajen da Allah baya so kuma kana da iko bari baka bari ba an za hada ku to ta je lahira amma ka kawo wuta ja zo da niyan ka za su da kai ya dasana abdullahi bin yazid al-mukri hadathana haywatun wa ghayru wa ghayru qala hadathana muhammad ibn abdurrahman abu aswad قال قتل على أرض أهل مدينة بأسهم ya ce an lazimce ni kuti abima na an lazimce rundunan yaki a cikin madina a je ba a sun wanda za su tafi fagen yaki fakuti tufihi shan rubuta ni a ciki shi a zarambun aswad ya ce gwamnan madina ya yanke ayirin da za su kuti kuti ala ahal madina an yanke an lazimta an ware ba a sun sojoji za su tafi yaki fakuti tufihi shan rubuta sunana a ciki falakitu ikrama maula ibn abbas lokacin yaki ne tsakanin ma'awiya da sayyidina ali shi na hadu da abdullahi ibn abbas fa akhbartuhu shi na hadu da abdul abbas fa na hani shehana ne yace karkaje karkaje lokacin magana gama abdullahi ibn abbas ya gama ah, ma'awiya da sayyidina ali ya saura ƴaƴansu ne ake ta fama to shab laban abdullahi ibn abbas ya ce fa khabartu fa nahani an zalika shahani ashaddu nahya mutane daga cikin musulmi kanu ma'a mushriki sun kasance tare da mushrikai yuksiruna sawadin mushrikin sun su musulmi ne amma sun suna taru da mushrikai to wannan taron sun ba musulmi tsoro saboda ana gan duka kafirai ne ma'ana sun yawaita ne sun kara mushrikai menene yawa shanar ki za ku yi maku hankali ya za a yi ku zo ku tara jindin kafirai kuma imanin ku shan hada ku baki da shi lahira aware wannan mina ma Allah Allah baya so kuma yanzu wai su karin ka za su yi zanga-zanga na ta sai ka ga mutane sun biyo su yu da an kama ku tafiya tare za ku yi me na zanga zanga cika ciki haram ne wanda su ahli suna wani suke cika ciki ma'ana kana farin ciki na kace cin manzo Allah me na cika ciki kana cin kana ci kai wanka ka sa kwalli cewa an kace jika manzo Allah kai kuma kana yanka kai kana bakin ciki wai kika yi abu kamar saduwa amma wai kika yi yankan jikinka wa ya kika yi waɗannan abubuwa a duk biyu ta jawo da haddi ne in ba na yanzu kai masa addu'a kuma duk wanda ya taba jikokin manzo Allah zai bayana lahira ka shiga ciki ko karka shiga ciki kai bayani ko karka yi bayani kai baki ciki ko karka yi duk wanda ya taba jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayani a lahira ko ma waye shi Allah kuma abun da wuce masa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga na na Hajija ga na na Fatima zuriyar suna na tashi wanda ya yanka su ai bayani me za ka kashe su kan me aka kashe su wace hanyar wani mulki za su yi bayani ko kai dan shi ka yi bayani ko kar ka yi bayani ko ka yi cika ciki ko kar ka yi cika ciki dai labarin na can kuma sun mutu kuma sun tsare hukunci na can ina na ka ciki sura haka mafi yawa suna cika ciki ne ba sai wannan suna yi ba sai ba wai su da suka yi cika cikin wacce a jisar ba ife aka ajiye cewa rana a cika ciki a yi wanka yi mina a yi farin cika kan ne shi kuma sai yankan cikin su ga gini nan wai lada ne wannan yankan cikin da fasa kai da gini ke ba wace nasi ne kika yi don lokacin manzo Allah bayana wai yace kai kaza kana lada ka yanka cikin ka jini na zuba wace hanya ma'ana akwai mutuwa da akwai mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yankan cikin sa akwai mutuwa da sai na Umar ya ce ban taba gin bala'i a rayuwa ce ina zaune kafa sai kara kai rayuwar manzo Allah ranar da manzo Allah ya bar duniya ban taba gin wannan duniya ma duniya wannan rayuwar babu shi a duniya wayan ka kansa bal ma sana sai ka zo kai yanzu shekara dubu da shekara da hudu da wani kana yayin cikin ka kace bakin kai kuma wai kai kai kuma ahli suna ne kai saboda jahili ka tara to ka cika cika ka wanka ka sa jankwa kan me an ki na zuwa ce ce kanu ma na yuksiruna sawada sawada shine yawa kace baki baki ma ana nufin in kuma yawan za su zama runduna ne da yawa Allah rasul sallallahu alaihi wasallam ya ci saham ya ce tun da su musulmi ne suna tare da mushrikai to kibiya zai zo fuska musulmi tun da su ba su yarda ba su kashe musulmi suna tare da mushrike ne yuyuyu to musulmi sun sake kibiya can fayrumi bi fayusib ahadahum she sam daya daga cikin su fayaktulu she kashe shi aw yadrubu ko aw yadrubu ko takobai zai haɗe kashe shi faiftal she a kashe su fa anzalallahu innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim cewa ga su wuta za su me yasa don me suka taimaka lulu ga rai da ma ba su yi hijira ba don me don me ba iyaka shi na abdullahi muna ba su yace ne ku daina wannan fitinan ya riga ya wuce yazidu da yan wansa da suke zuwa suke yaki da kuma sauran jama'a da suke yaki muna ba ya ci ku daina wannan yaki eh dukkan ku musulmi ne ku je ku fada ta jin yaki a za ku je ku ga Allah ku daina wannan yaki da abin da ya faru ya faru ya wuce amma ku sai muna ba sunan wazirai na sinali amma daga baya ce a daina shi ne waziri shi da abdullahi ibn umar su ne wazirai na sinali su suke da hujjoji da suke kafa ma yan kufa da yan shi'a da hawarijawa amma daga baya ce ku daina wannan yaki amfani sa baya shi musu wannan to wannan hadisin tafsir ibn fasu ne cewa musulmi da suka raka kafirai ba munafike ba musulmi ne amma illan da suka yi ba su yi hijira ba illan da suka yi sun kara mushrikai yawa shikenan yace to dai har mutum zai raka mushrikai fagen yaki ba ina tare da musulunci amma tun da bashi da niyyar yaki an kama shi zai shiga wuta me ya kai musulmi ka zo ka dauki takobi ka ji ka yake dan wanka don wani dan yazidu dan yazidu abin nan dan ma'au yazidu yaro ne wannan lokacin a bi ra'ayinsa an kashe mutane saboda me yazidu mu wannan lokacin bai bai wuce shekara sha sha ba lokacin da aka nuna shi bai wuce sha ba sha takwas ko sha tara lokacin ba duniya ya kai wannan wurin sahabai sun yi hankura ba kamar irin za aka nada shi shi wani su ba su hankura ba ba su yarda ba don mu zami da shi sahabai manyan manyan sahabai suna nan tun da amma manzo Allah yi bayan cewa fitina zai kasance sun manyan sahabai sun gane tun da sai na baya duniya su ne manyan da suke da ilimi za su range nisa tun da aka kashe su sun ce sahabai ta kyale tun fitina ne wata ya riga ya faru ba shi mu ci gaba da yaki ba amma yaushe yazidu zai zo ya zama shi ne shugaban har a ana ta zuba da biyu na fata an gane wannan باب إلى مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا باب إن الله بايا توجيه أنا ورم إلى مستضعفين من الرجال yace wanda la yace nan ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim shi Allah yake cewa kai malaiku suke cewa qalu fi ma kuntum qalu kunna mustadafina fil ard shi suka ce da su qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru ne ke ce illa mutadafi ce wai su mutadafi nan da suke da dalili min na akwai sufufi mazaje wani sa da mata wani gurdan da yara kanana la unan ba da iko hilatan ba da wani wayo ko hila da za su iya biyo hanya wala sabi da ba wanda zai shirya da su a hanya ba da wannan duna ma na ba sun hanyar hijira yadda za su yi ba su kadai daga madina tafiya kafa kwana goma sha biyu ne a kafa in kana haura kuma kenan sha biyu ne kuma hanyoyin ba ci ba ne wannan lokaci shi ka san kuma ga ba a kan hanya wanda za ga zaki ga mene ga maciji a hanya la ya tsadu mata ne dare yayi na zasu kwana ina su sha ruwa eh annan da zaka yadda cewa lahira shi ka ci da annu a cikin suna akwai mace wa zai kiran sunanta tana da shekara goma sha shida ta yi hijira ta kadai daga madina zuwa makka mun karanta ya sunanta ha kuma kurso lokacin tana tashinta shi ta kiyayenta ta kama hanyar madina har makka eh makka daga madina ta bari dangi ta bari komai saboda kalmar la ilaha illallah wani a ce tishbi nan itaka nan itifi nan itifi nan itifi nan ma nan kawai ba zai iya ba don musulunci shekaru a uzuri kafa ta ciwo yake waye waye waye ga ita tabar dangi baki ɗaya yarinya lokacin take balaga ba ruwa hanya ba ta san hanyar ba ba ta san kowa ba ta kama hanya tiriyen tiriyen sai an birnin madina to laya a mun gida wannan na matan kana nan gida ga maula ga mutuwar zuciya ga sun banzan ya komai a baka kai abin zaka zama mutum lafiya wanda mallam kuna karatu da kun shiga rigingimin siyasa wata yana shi kamar ta kamar ta faciya ma faciya ba za ka iya karanta ba ku shi ku gani zagi la'ana kariya kage kage duniya ba kudi ka ta kwaya a cikin wannan shine la'ibu lahau kana cikin wannan ka ka mutu sai shine a dauke ka yu yu a sha kwaya a mu mata a sha giya eh. la'ibu wala ne duniya gina sai ga shiga wuta me ya fi nawa za su baka su makansu me suke samu Allah da iko yake ba kuna zaune kuna zama lafiya ba ba mu da kudin da kuna da miliyan dai da katin kare da katin gida da yanzu kuna ta fama yadda za ku yi bacci kuna cikin damuwa suka ce abin nan damuwa menene babu kana da mace mai lafiya kana da gida lafiya kana da mota mai numfashi da nishi amma ba da za eh ba da za shi ka zauna ka rasa abin da yake ma daji to amma ku kuma zero ba ku da komai kuna na anise ko naira goma wani bai bara gida ba amma zuciyarsa anise yake tawakkuli ya san kafin a waye girbi ya samu wani ya sa bakin salati kaga sha nan larabon yayi eh, mai fara baka babur mai danja ka gani shi ka fara tashi hankali to gobe ya za samu mota gobe ya za ka samu ka shiga ciki ne in ka san bakin ciki ma yawa ta duniya ne bakin cikin duniya ne bakin cikin da yake rasa matasa suke shan kwaya kai bakin cikin duniya ne kajin kwayan asalin sa matashi ya tashi gidan gidansa su fakire ne su bangon ya tsage wannan sa da maman nasa ga gida kwaya da baya sai nuna babansa cikin jama'a ko mamansa saboda ba su da kyau a gidan duka fafuwan ba kyau ga gidajen su ba da komai mutane ba a wuri kanwansa ba a wuri sa ba suna nan ba dama ce da su kwani kabila ne sai fara jan kwaya saboda sa suna da mota suna da gida ana cin abinci ga yara kamar yan tsana shi fara damuwa shi kuma ya aka bar shi a ko ya koma gyara ba ya faɗi ya rasa yadda zai ba wanda yake saurari yana ta bin gungun yana ta bin karin ka shi fara tura kwaya baki ciki ne ba wani abu ya sake kara kansa bakin ciki amma duk komai talaucin ga ko yayin ka ba su da kyau ko yayin ko baka iya cewa Allah shi hace ka musulmi ne akwai izza da kai musulunci duk ran banza ne Allah ya saba kureshi ne wuta za ka mutum Allah ya saba sai an san sa imani sai shiga aljanna haka Allah ya saba ba ba wanda to ba Allah ne to kun ga mu zancen sauwa يأتي حدثنا أبو نعمان حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه إلى مستضعفين قال كانت أمي ممن أذر الله Abdullahi ibn Abbas ya mahaifiyata tana daga cikin wanda Allah ya masa uzuri don shi Abdullahi ibn Abbas shi da mahaifiyarsa sun musulunta lokacin Abbas ya ki shiga shi da mahaifiyarsa Abdullahi ibn Abbas da da da da da mayafiyan nasa hmm. sun musulunta lokacin ba su yake shiga musulunci kuma ba da mafi hijira ya ce ina daga cikin yaran da allah ya fada mahaifiyarta kuma tana daga cikin mata ce muna na bayan da za a yi ya ce babanmu yana nan bayan da za a yi sai haka muka hankura a jini ai ba wasa ba mutum zai je cewa Allah ya hace shi na gida saboda taroci ko shi bai karatu ba ga wannan lokacin yara ne da yace ce ni yara ne mutum ba ta tarin mutum tashi a cikin gari ga qur'ani ga komai kai ba ruwanka da addini ba san komai ba saboda kai kana ganin wahala ne da kai bayani ike cewa babu kauli fa ka sallahu an ya'fu anhu to afsallahu an ya'fu anhu shine yake cewa kanat ummi ma azar wadannan da bas da hanya la yasaluna sabila bas da hila to Allah sannu ma zai yafi masu kuma wanda su suke da hanya ba su yi ba kai na littafin ka sai yake cewa Allah zai yafe musu حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم إشاء من ذا لنا صلى إشاء إذ قال سميع الله لمن حمده شيء سميع الله لمن ثم قال قبل, قبل أن يسجد اللهم نجع عياش ابن أبي ربيع lokacin ana kashe su ana masa zaba duk muminan da suke cikin birnin makka da ciyawa da suka musulunta shi arna su kama su su farasha su a cikin rana ta dukan su shi labarai zuma manzala to sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga rukuku shehir kunuti allahumma najjih ayash ibn abi rabi Allah ka cece shi ka kuta da shi allahumma najjih salamat ibn hisham dan wa abu abu jahal abu jahal na sanan masa zaba. Allahumma najjal Walid ibn Walid dan wa Walid ibn Mughira ne Allahumma najjal mustada'afina minal mu'minin Allah to kaga ya kira wanda su ne manyan manyan sauran mai hada su ba laifi ba ne a ce wai ba manya a duniyar nan wani ya ji didi muku musamman a sunna an ji za a zauna kujera ya ga duk almajirai ko ya zauna malami ya zai zauna kaza me ba nasin da ya nuna cewa ba wani fili ba nususu kowa duk ne ya sha kuma ya zauna in eh, akwai san babanka Allah la kar a ba shi wuri hmm. la wannan ya kamata mu koyi wannan hankali dai eh, mun hadu shi ga gan duk wanda ya dan ajije mu sai ya samu shi da ya zauna shi ma mutum ne ya zauna shi ga su biyu shi ma ya zo ya shaku mu ya sa katun tabaro shi ma mutum ne an yarda mutum ne amma akwai sauni babanka a masu su a masu su sai ana sanjiwa na hadisin ne ana fahimci wannan hadisi ne ba ka gan yi yayi ya yi mangana satin da ya wuce a kan cewa jazira yake cewa ana tambayan bin waɗannan shugabannin in kuna ji har jiya misra sun sa doka an rufe wurin za a wuce da magunguna ga yan wanka an kashe mutum dubu da nawa masu ciwo bude wurin da za a shigo da kayan yaki kace ba zai yi ba kudin da aka ba Hamas za shi da shi an kwace to yanzu hidiman Isra'il kake yi ko kuwa wace hidiman wace dalili zaka gaya wa Allah kudin da aka ba Hamas miliyan goma sha za su wuce su magani ga mutane suna mutuwa ko wanda suke da cutar zamani suka waye asma Mr. sun rufe me yasa Misra sun ce a'a wannan wurin ina cikin tare da Isra'il ba za a bari ba suna ma Isra'il hidima shi ne Ismail ya samu wakilci a nan gulka su bude to asalin wannan wurin kuma na yan Falastin ne kwata suka yi kai kuma musulmi ne me yasa ba ka hange cewa waɗannan kwace wurin suka yi kuma dan wanka ne musulmi ka bar ka kawai kai mara duk mai ka san ne wanda sun kwace kuma ba sa na masa hidima Ƴan wasu ma ga hidiman da za a masa mutuwa ne ba sai isra'il ba mutuwa za su yi ba mutuwa in wansa suka mutu ba wanda suke jin ciwo amma kana kawo dokokin da duk wannan su mutu su mutu ya hana likitoci wanda ya gani dama ya hana asibiti wanda mutanen da suka gani dama isra'il kai akwai wajen da aka ajiye ma magungunan isra'il ya bumbun su an kone magani ba wanda ya ce masa tsamai wace yin al'umma ne wannan shine da aka tambaye ka dawo satin da ya wuce yake cewa Allah yake fa inta za ta fi shehi duhu illa Allah wa rasuli yace Allah yake cewa wani abu ya kawo tsakanin mu wani yana cewa ɗan musulmi Hamas sai daidai da yake kuma Qur'ani ma me aka yi musulmi mutane kasan su an kwaci kasa an zo an an samu cewa kana shigo da kai a gunsu suna rashin lafiya yace to ba za su yaki ba a koma Qur'ani ma yace to nan ne ba za a bi shugabanni ba Yake waɗannan ba ruwan da Qur'ani inda suna ruwan Qur'ani ai ba za a yi bangar ba kalman da ya fara kenan da jiya su dai shi ya sa shi a gaba a haraji su dai shi ya sa shi a gaba ya ce wani suna ba da fatawa da suka ginda ma suna fito kafofi labarai suna ginda ma suna abin da suka kawai kuka zane yake ta yi Iki ikite kama ikira sunan ka ne bai yi ba te kuka zana saboda kyale shi duk abin da hukumar suke hadisi kuma ba shi sarkin makka ma baya tare da wannan kullum yayi magana za a ga cewa shi ya san abin da yake yi abdallah masu kewaye shi suka sa shi a gaba amma abdallah bai duk fitinan da ya taso da ya tashi kanta ya ce ni na yi laifi kuma kun laifi ku zo mu zuba da wannan laifi mu gyara kasar amma bitama wanda suke kewa abdallah abdallah ko yaushe abdallah sai kuma maka yi magana zai san ko me ke nufi sai faɗa magana zaka gan cewa lai abin da zuciya ne yace sakaicin da muka yi nayi laifi ni farko kuma kun yi laifi bai kamata haka za a yi ba ga yadda zamu to amma kai malami ka hau kana sa gishiri da magi da zuma to duk irin wannan fitina ne to su kuma ji abin da yasa na kasa bai ma da da da Hamas da shugabannin jihad sun haɗu kuma za su yi taro shi farka ya shiga ai malamu sun zuciya ne ba wani abu ne su hamas sun haɗa kansu akwai mujahidun shugaban mujahidi shi su hamas ke cewa to a haɗa kai su ƴan fatan shashanin su a haɗa kai shi wani ya tashi kuma to kare kuke kun kuskure ku ce a haɗa kai ba ham ko saka gaya masa ku je wani wuri kuma ba hana su ake ba talibin ya fara adawa ya fara shiga tsakanin su su da suka haɗa kai suka yi yaki wani ba duk abin da kake gan wajen da mulki ki wajen da kudi ke to bala'i ya isa kana don kuna zaman lafiya da ya shugabanci a ce wani shugabance ku don bala'in da za a yi wani kawo kushin sa yake ji bai zai yarda ba sai a zabi daga cikin ku shugaba ku tafi hajji a bashi miliyan ɗaya ringa ce da ku shi wani ya ta zagi sa ne ringa rubuta jan alkalam sha dawo gabin da ya yi gabin da ya yi har kawai baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma shi yace Allahumma an najh walid bin walid Allahumma najj mustada'afina min almu'minin ka ginda ya ambaci manyan daga bawa ne koma kuma ina ambaci musulmi baki daya Allahumma shuddid wa ta'atan ala mudar yalla Allah ka kara bala'in ka kan mudar kabila ce mudar wanda su sanani aslan su da kai kabilan kurishawa ne amma sun tsananta rikin Allah suna ma gamzama musulmi azaba shine manzala ki masa azaba shala ce manzala ki ce Allahumma alha sinina ka sinina yusuf kan mai da shekaru ka kamar shekara annabi su yunwa su sha bala'i su sha azaba a dauke masu wuta a dauke masu ruwa shekara a yi shekara bakwai ba ruwa ai za ku yi bayani sai mutum da an nuna Ethiopia ya zai mamaki mace tana kwance in ba kashi ba ba yaro kuma ga cikin sai kumbura ga manya manyan kuda ni wannan kudan kawai na suke ne suna bakin mutum ga wurin dabbobi suna ta mutuwa a nan ethiopia ba shiga je bala'i ana mutuwa miliyoyi wallahi shanu na mafi shika ce ba cikin duniya suke ba kuma ba damu ba taro ma ke yi ba su damu ba miliyoyi suna kwanci mace sai binta duk anan suna kwanci a cikin jini ya ta sama masu neman babu babu kawalihi wala juna alaikum in kana bikum azan min matan aw kuntum marda an tada'u aslahatakum in kuna cikin fagen yaki ba dama ka'idan kar wani aje kayan yakin sa ka'ida na umarni ne to amma na tafiya wanda suke da kaikayi wanda suke da rashin lafiya suna rike kayan yakin ruwa ya ya ya buga su a hanya kaikayi kan tashi to shi na Allah yake gani masu kaikayi da masu rashin lafiya su ba laifi su aje kayan su amma su zama suna cikin taitayin su sar ko yaushe kafin zai kai maka farmaki ko yaushe kai kafin zai kai maka farmaki ka saya kullum kana kana cikin hazanka kana kana cikin kiyaye kanka don ka cuce ka wannan sifar mumini sifar mumini amma ban da matasa alisuna da malaman su ana nan ake ta fara kuruwa za a je har gidan man ja fara kashe shi kullum kan fara fiye da shekara babbai ake fara muna garin ka ake cewa shan kashe ku shayi menene har an kashe shi ayi hayaniya an ja an birne shi an zo an sake zama ba wani shi a kake zama shan zaki zama tashi wallahi bar ya da kai da kai da dan kwaya mai bambanci baka ya zama a baki wace kin tsawa farin da kai zaka kare kanka da sauran malaman kagen Allah yake cewa la juna alaikum in kana bikum mu'azami matar aw kuntum madda an tadau asla to amma hadisi zai aya kuma zai zo cewa lalle ku kasance kuna cikin kuna cikin kuma ke kanku ba inda za kuna tafiya zo a fara dauke maku rai a zo a ta kashe maku har masallaci kuma ku zauna haka kuna kallo shi ne zagi shi doko manganu ba shirin ne zan kare kanku ba ku fitina amma za a kare kanku dai za ku kare kanku duk wanda kuka san cewa za a iya kai masu farmaki ku haɗa kai da unguwan da ku ku kiyaye kanku mana wanda ba zai yi ba ne amma kuna zaune shi da kashe kuna za a yi surutu surutun saboda Allah ya san ko me yake cikin zuciyar mutane san kare kuke ba gaskiya kuke ba me za ku iya yi amma sun kuto tun da su sun san ne suke yi da an taba su an ji duniya nan su suka mai da yan sharuka suka taitayin su suka mai da shiya suka shiga taitayin su suka share kowane irin abin da yake gaban su shi ne dalilin da aka kishi dan wansu a fito da su anan kano wani ma guduwa ma zai yi ike cewa dasana Muhammad mukatil Qatil Abu Hasan akhbarana Hajjaj an ibn Jurayj qala akhbarani Ya'la an an Sa'id ibn an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu in kuntum in kana bikum adha min da ya kasance ibn Abbas ki fasara in kun kasance akwai wani <coughs> lafiya da ruwa ruwa zuba jikin ku kuna ci au marda ko rashin lafiya aza shi ne irin ruwan da ya jika jikin ku kuna jin kaikayi abdurrahman bin auf kana yana da shi ruwan ya daka a cikin sa ba zai ji daɗi ba ko rashin lafiya mana mura da menene shi ce kala abdurrahman bin auf kana jarihan ya kasance yana da ciwo ruwan ya dake shi a nan wurin ruwan ya daka zai dole a jika ya ke saboda ruwan ya taba wurin zai ji amma wannan tafsirin ne kana jariya amma wani hadisi sahiya ya nuna yana da kaikayi kaikayi ne ruwa ya daka shi ta manzo Allah ya halatta masu lokacin su sa kayan hariri hariri yanzu yana na turjiya ji da yake riyar dubu talatin kuma mina da yana nan hariri to wannan lokacin su arhana gunsu eh, wani su abuwa in ba iran ba shi kasashen india suke da su su ne suke fito da wannan bayan gidansa shi na ake kira hariri yana da kaushi kuma yana na kyalli ba karmi yaji ba ne to shin ka su kankana da keke shi ke su sama kana tafiya kawai na tusa maka babu kaulihi ko ba haka bane fa yastaftunaka fi nisa'i qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fi kitabi fil kitabi fil kitabi taman nisa za mu. Allah yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam za a nemo fatawa gunka al'umman ka za su nemi fatawa kan mata za su tambayi fatawa ka gaya masu fatawan kafin su tambayi ka ga yadda za ka ce da su cewa in dai fatawa ne ya shafi yaran mata marayu ne to ka ce dai su ba sadakin daidai ko su kyale su su ba sadakin daidai ko su kyale su za su nemi fatawa akan sha'ani ya tama da mutum ya kasance shine wali akan maraya abin da yake kasance wali zai kasancewa mace yarinya ta balaga babanta ya mutu ba ta da wani kan ba da komai shi dafaffan nata lala babansa baban nata sunansa ali akwai kanin babansa sunansa umar to duk sun haifi yara daya ya haifi mace daya ya haifi namiji dukansu sun mutu ba su bar kowa ba wasu bar kowa amma ba sa cin gado to ita matan in uban ya mutu to dan wasa na wajen mijin a wajen wannan kanin baban nata ko wan baban nata to shi zai gada misali ali ne ya fi suna na kira muhammadu usman ya fi yarinya ana kira abiba to shi duka su mutu shi ta ban ta gada dukiyar mama babanta to ko miliyar ɗari ne tun da akwai wancan dan ali shi ma zai gada tun da ba ita wancan ba ta da yan wanta na maza ko mata su ci gado ita tana da ribi sauran shi wancan zai zai gaji wannan abu wani ka sanci abin da muke nuna a wani wannan maddan da ka ja ba wani hamza kai ban yadda ba me eh wannan ban gane ba me yake nufi katin dan faffa ina cin gadon ba kowa dan faffa ina cin gado ita yarinya dan faffan sa ne zai ci gado tare da ita ita ta dauki rabi gado tun da lokacin ita bata da yan wanta na mata wala maza wala jikokin babanta na maza ita kadai ne kuma dan faffanta shi kuma can namiji ne to wali dakanta ya koma annu dan faffanta shi zai kula da ita shi zai kula da gado kuma zai yi aure ta to anan ne rigima masu haɗu dan faffanta ya kalli ta lafiya ce ya kalli dukiyar gashi kuma shi ne wali ne mai bayarwa kaga shi ce zo nawa ne nawa ma kuma dukiyar to wannan eh wannan shi ne kage nan wurin sun zuciya to shine abin da za ta tambaya kai kai na wali in ka tashi bala'in duk wanda ya zo shi ka rushe zancen saboda kai makana sai kai sau ba wanda ya san abin da ke zuciyar kan ba nan ka ba wata na kuma baka suka aure ta amma dukiyar ne kake kallo ya ka dauki wannan dukiyar ka ba wani katu ko da yarinya bata ma kyau ba wata kuma ga dukiyar ga kyau kuma ka suka aure ta amma baka suka ba ta sadakin tanka tunda buska ke so ka suka ba da sadaki na ga wannan kwanan nan wanda nake son aure ta naci na dauki nauyin sadaki na baya na ce to ga kudi ka je ka sayo alawa shi ya je ci kudin alawa to mota ma da zai tura yan wanzan zo yaki zuwa shi na saurara kan da shi zan daura wani shi yake sayawa ya yaki zuwa ya san biyin da aka yi ni zan daura auren ne shi na jira shi ya zo yana kuma an gama komai ya yi adonsa ya zama komai sun zaba zaura gida na yake ya ce to ba za a daura wani eh, shi da abin da yake kundin sa burs ba komai a ciki Kuɗi ba na biya sadakin kuma ga wanda ka je ka sa dawa ka ba dangi ta baban ta yanzu yana shekara fiye da tamanin bai yana zaune shi ya je cinye kudin a a ai son arha ba shi kadai ba ne an tauna za a gai sauran <laughs> sun banza dai Allah kawai ne sani shi na ce ban yadda ba aka ji aka kawo wani irin alawa da ake ba yara an cinye kuɗi wani alawa haka aka ci na yara da wanda yake bin juna kamar ta aka kawo man wanda mai hankali ba zai ba mai gemu zai iya sosa wannan ba to sun banza shi ke kawo wannan sun zuciya da sun banza yace hadathana ubaidillah ibn abu usama qala hadathana hisham ibn urwa an abihi an aisha radhiyallahu anha wa yastaftunaka fi nisa'i qul lillahi yuftikum fihinna Allah zai baku jawabi kina a zo wai bature ce wai wai addinin ba da kansa zai bada fatawa a mata fatargabuna an tanki huhunna mace kuke so ku aurata aka aureta kai waliyin kai amma kana suka aureta amma baka suka ba ta sadaki na taka shine fatargabuna an tanki huhunna ba ka sa ba su sadaki da ya dace to na Aisha za ta fassara mana wannan aya kala ta Aisha tu huwa rajulun shine aji aya ina mangana mutum ne ta kunu inda wuri yatimatu ina da maraya huwa waliyuha shine sa dan nan. wa warisu shi kuma zai ci gadinta inda mutu fa ashrakat fi malihi kuma suna da hadin kai a wajen kudin ma'ana ita ta ci ribi ta ci na mace ni babanta ya mutu ya bace ta kare tana da ribi dukiya sauran na dan faffa ne sai mu sharaka dukiyar ko ba su yi ba to shine yake cewa fa ashrakatu fi malihi hatta fil anki kuma sun yi musharaka a wajen tanka dabino arziki shine ƴaƴan dabino da dangi ya bar mata fayar gabu an yanke ha she wali na sai aure ta wa yakrahu an jihar rajulan shi ba baya so wani aure wannan maraya fayashraquhu fi mali don wannan fayashraquhu fi mali bima sharakatuhu shi baya so wani mutum aure sa shi mai musharaka da wannan dukiyar fayadulha shi hana ta ya hana sai a dole hashe ki aure da ita shi kuma baya sai aure ta don ta mutu ki gaje ta fa nazalat hadhihi aya wa in imra'atu khafat min ba'liha nushuzan aw iradan wani kuma ayat daban ke cewa mace tana jin tsoron fitina mijinta aw iradan ko zai kangare mata ma'ana baya bukatar ta mace miji ya aure ta daga baya mijin bashin shawa kansa shi yana sai sake ta aure wata to za ta iya bari hakkinta Ka ji lokacin auren farko baka yan ba shi ka kwaba daga baya ka idon eh, ka ka din ba abun ba haka yake ba auren farko baka isa ba kowa ce zaka kwasa daga bayan ka nutsu za a gan cewa ka kwaba shi za mu mutunci mun gode ma Allah in ka gan ka kwaba to masna wa sulata ba kafin mu ba ya gane mace shi dai kawai kyau cici ne sai da ya rufe to mutum da ya aure su daya su bi shi ya san ko wace ce mace in kai masu gyan baki a titi na fiye ka zame ne shi sun shiga gida za a gani mamaki a gani sun ma daya nan wanda ko daya nan a yi waya daya a yi kwana uku ba yi wanka ba kuma ba dama ka yi bayani a zage ka zage yayin ka kuma ba mu zai faru kuma in ka ce su sai ya kwaishe sun kona ma amma ta gama dala ta gama sakandare kaza ta gama biyu ke ta gama menene amma shi ta koya ma ta kone dankalin ta koye kwaye kuma baka yi saba kullum fuska shanu ya za ka yi to shi na ke ce wani kana ganci ba za ka aure ya za ka yi kuma baka da kudin auren Allah ya hada an samu zuriya kan kalla wannan tarin naka ba wannan rayuwar shi ta aka so mutum kafin a wuri isa ya nutsu ya wurin ya nutsu amma kyau titi zaka shawara kuma ku ba ruwanku lillahi yanzu wanda ta iya tafiya titi wanda ta iya rashin lullubin to ita ce ake so kuna madina shi wani mutum ya zo muka masa hidima shi a dan wana to shi mutum waziri ne shi ya tura hoton yarinyarsa da ya gani tun da muna madina ne ya kamata yarinyar ta sa hijabi ita yar makaranta ce ta iya iskanci jefiya amma tun da muna can ce su malamai ne ta a tura malami a tura ita tana hijabi ta ba wani hijabi ya ka za ka kawo ma dagwala da ke zara ce to kare ga ma irin yarinyar irin ku daidai da ku yi ko ta tube da ingin kowa shi ke ta samu wani hijabi zaki ai ai ne dan kai a gaisa tana da ne cewa ni na fi so da ka sa ka na turo za a gaisa ka in dai kana madina mace ba ta mutunta kai kana madina tura maka a menene za ka dinda na kodanka wannan shi ne ki yan wani ana son kyau ana son yanga amma hade da addini da sabta mm. sabtan fa da addini shine mutum da wayen kai amma dai ka san mace kaza ma kuma ba tsafta kuma ba waye kan aji ne ka shiga ta ba uku ba da ba zaka kwa zaka sa mamaki shi bakin tsaya gida ne zaka yi kuma kuma zan ba kuwa wani baya wanka saboda shi namiji ne ishari kwana uku baya wanka kuma ga gora baki da yau gani ga ko shiga gidan amarya dan Allah ga faton wannan kuma ne zai ga mutane Eh? haka ake yi ban gane ba o san yi shi a yi wannan kaji wani zalunci amma kana sai ta yi wanka don san shi ka sa gaba ba wani ban da iya shi aswakin ga goro a bakinsa ga faso kuma ai fana uku bai wanka mu kuma da ban rigar da ta kuma ga nakiya da shi zai shiga waje iyalinsa ta ita ba ta sun sabta ne ka ga zalunci wajen maza ba ba yadda kake so jama'a tsafta kai baka yi tsafta ma da kiyaye oh Allah Allah ya fi mara kazantan ba ni. sai وقال ابن عباس شقاق تفاسدا yace shikaf shine abin da zai kawo fasadi ko rarrabuwa